da yau muna nufin asabar goma a sha daya a goma ga watan biyu watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da takwas wadda sai daidai da ashirin da biyar ga watan bakwai watan yuli da albashi shekara 2026 allah ya sake haɗa ma wannan masallacin ya albarka na yaro sunna da ke nan gwamnatin wadadi karamar hukumar nasara a jihar kano najeriya domin dora da gani muka tsaya a karatun tafsirin ibn fitri tafsirin qur'an al muna cikin tafsirin da ta farko a jerin surori أشعر كفر كل هذا بصفة القبائل في جلاء سورة تبيو أزيد سورة القرآن إذا سمع فتمانين لبقر كل ثمانين لكفر عسل سوكر القرآن في سورة البقرة kuma karatun da ya gabata mun fara zai tafsirin aya ta ɗari da saba'in da bakwai wani lokaci ya yi muka dakata insha Allah mu za mu dora yau da bayan lokaci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 ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي السبيل وآتى المال على حبه وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهلهم إذا آهدوا والصادرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون نعم بارك الله فيك idan kuna tunawa wato allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci wannan aya domin yin bayanin menene musulunci bayan ya yi bayani akan masu koyi hukunce hukunta da allah ya kautar suna musanya su da wani abu na duniya dan gangane da kuma mataki ko matsayi da makomar wani abin da suke yi allah subhanahu wa ta'ala sai ke so yi bayanin menene ake cewa musulunci ko menene imani shine sai saukar da wannan aya ba burace-burace ba ne kawai sai ce laisar birra albirra ba shi ba ne an tuwallo wujuhakum qibalal mashriqi wal maghribi ce kun fuskantar da fuskokinku bangaren al-mashriq mahudar rana wal da mafaɗarsa saboda yin ibada walakin albirra sai dai abin da ake cewa albirru man amana billahi wal yawmil akhir shine wanda ya imani da Allah da ranar lahira wal mala'ikati ya imani da mala'iku wal kitabi ya imani da littattafan Allah wal nabiyyi ne ya imani da annabawan Allah wa atal mala ala kuma i bayar da dukiya tare shi ina son dukiyar ya bayar da dukiyar zawil qurba ga wadanda suke ma kusanci na jini wani tama da marayu wani masakina da talakawa wabinan sabili da yan tafarki matafiya na da mabukata waɗanda suka zo suka roƙa suka tambaya suka nemi a basu wajen riƙabi haka ne ciyar da dukiyar wajen yan tauyayi yanta wanda yake cikin bauta ko kuma isamar masa wani abu na dogaro da kai وأقام الصلاة يقيم صلى وآتى الزكاة عباد الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا يقوم بسكاور القول في نفسه على القول والصابرين جماعة حقوري لجوريا تنبع سائتكم أنا من سلوتي والضراء إذا من رشن لافيا وحين البعض حتى للوقة تنسوا في كينيا دبقية لوقة تنياجي باسا جويا وعنا بايا Allah ya ce ulaika masu irin wannan sifa su ne sadladina sadaku waɗanda suka yi gaskiya a cikin da'awar musulunci a cikin da'awar imani wa ulaika humul muttaqun kuma waɗannan su ne masu takawa masu bin dokokin Allah waɗanda Allah ya tattala aljanna saboda su yan wa masu albarka bayani ya gabata lafazin albirru ina da ma'anoni da yawa Ina daga cikin ma'anar imani da musulunci Ina daga cikin ma'anar albirru da'a Ina daga cikin ma'anar albirru kyautayi Ina daga cikin ma'anar albirru jin kai Ina daga cikin albirru nagarta to amma a nan abin da ake nufi shine abin da muka ji manzo Allah su sallam ya fassara wannan aya da shi ya zo a hadisi wani mutum ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abu Dharr al ya tambayi manzan Allah ce mal iman ne imani sai karanta masa wannan aya ce wannan shi ne imani kenan albirru a nan abin da ake nufi ne imani an gane da fassararwa da fassara ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ce, an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib mun ji cewa yahudu da nasara su ne suke da'awa ta kallon gabas mahudar rana wanda nan abin nan yahuda suna kallon mafaɗar rana domin ibada nasara kuma suna kallon mahudar rana domin ibada sai suka iyakance ibada waɗannan gurare guda biyu sai Allah ya ce ba haka ne ba wai wannan shine addini ba ba shine da'a ga Allah ba shine imani ba imani ga Allah gungun waɗannan ayyuka sai ka haɗe su sannan ka zama mai imani na gaskiya to malam ibnu kasir duk yayi bayanai akan waɗannan ayu akan waɗannan abubuwa guda da muka ji abin nan inda za mu tashi inda ya ce wani ya sama an gane masu littafi a hannu wato da yake magana kan wa'atal mala ala hubbihi zawil qurba ibada dukiya da shi ma ina san dukiya mun ji cewa kai ciyarwar da tafi kowace ita ce eh, falala ita ce ciyarwar da kai wa an anta sahihun shahihu kana lafiya kuma kai ma kana son dukiyar kana faɗa yadda kana ruwa amma ka ɗauka ka bayan ainihin ka ciyar wannan ita ce sadaka ita ce kyauta ita ce ciyarwa da tafi kowace falala an fahimta suwa za ka baiwa zawil ƙurba su ne ma'abota kusanci waɗannan ma'abota kusancin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka ba wani sadaka ladan sadaka kawai za ba amma idan ka ba wanda yake akwai zumunta akwai dangantaka akwai yan uwantaka a tsakaninku to za ka samu lada biyu ladan sadaka da ladan sadar da zumunci an fahimta to amma sai muka yi tsokaci cewa ba ana nufin kuma sai ka tattare kyautar ka da sadakarka da ciyarwarka ta akan me akan makusantanka ba a dan ba su kaɗai suke da haƙƙi a dukiyarka ba an fahimta saboda su waɗannan makusanta din ai akwai lokacin da ciyarwar za ta zama to wajibi ne ma akan ka sai kayan ba kai ba za ka kai ne an fahimta to don haka kenan karka tattare a nan gaba daya amma dai ka san falalar yan uwa a cikin dukiyarka waye sun fi na gaba da za a baiwa Allah ya ce waliyata ma da marayu su ai marayu humul ladina la kasiba su ne waɗanda ba su da mai musu tsororoci wa kad mata aba'uhum wa hum du'afa'u fi ghar iyayensu ubanninsu sun mutu suna ƙananan yara suna masu suna masu rauni suna ƙananan yara donal bulogi ba su kai balaga ba wal qudrati ala takassum kuma ba su kai su yin tsororoci ba amma idan yaro ya balaga sai baban sai mutu ba maraya ba ne idan yana iya nema ko bai balaga ba amma ya iya nema baban sai mutu shi ma ba maraya ba ne. da haka har a ce da wani maraya ya kasance dunan bulo wal kudrati ala takassu wato bai balaga ba kuma ba ba zai iya neman tsororoki ba ba zai iya neman abin da zai ci da kansa ba wa kad qala abdur razzaq abdur razzaq yace an ba'ana ma'mar an juwaydi an zahhar an nazal bin sabra an ali an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala sanadi zuwa ali dan abi daga manzo Allah su sallam ya ce la ba da hulul bayan mutum ya riga ya balaga ya yi mafarki to babu maraici a tare shi shin ana nufin maraicin da ka zama maraya amma ran da ka balaga yanzu ka zama ba maraya ba ko ko a'a ka riga ka balaga amma dai kana yaro shekarun kaɗan sai mahaifinka ya muku. shi ne ake nufin ka zama maraya ba duk malamai sun faɗa wasu na ganin maraici yana karewa daga lokacin da maraya ya balaga in dai maraya ya balaga to ya zama yanzu ba maraya ba ba za a kira shi da maraya amma su malamai suna ganin a'a in dai ka ɗauko wannan sifa ta maraici to za su fahimce ka har ka bar duniya ko da ko kai ne mutum na ƙarshe da aka busa ƙaho ka har yanzu kai maraya ne saboda ka ɗauko wancan suna na maraya an gane ku to sai sai magana mafi inganci ita ce wannan ta biyu in ka ɗauko ba ta maraya to tana kasancewa tare da kai har lokacin da za ka bar duniya ba za ce da kai ba maraya ba ne misali ai idan kana aka ce misali ni suna na ahmad ina yau rufe yanzu da girman canza mun suna ko na na ahmad an fahimta to saboda haka wannan sunan da ka ɗauka tun daga wancan lokaci har ka abin nan ya wuce amma yau mutum ya kwanta ya mafarki da mace in yana namiji ko ta mafarki da namiji tana mace ko alamun girma ba su bayyana a kanta ba ma'ana ta mafarki tana saduwa da namiji namiji tana jin daɗi to ta balaga ya mafarki yana saduwa da mace yana jin daɗi ta ya balaga ko kuma ya taɓa macen ya ji daɗi ba wai saduwar ba ma amma ya taba mace ya ji daɗi ko ta taba namiji ko namiji ya taba ta ta ji daɗi a mafarki to ta balaga duk sun balaga sai suka farka da safe kuma baban su je mutu sun zama balaga ba marayu bane an fahimta to su ma waɗannan ana ciyar da su ka ciyar da su za ka samu lada mai yawa da aka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kwadaitar da mutane wajen ciyar da marayu ya kwadaitar da mutane wajen ciyar da marayu sannan shi kansa manzo Allah sallallahu ya tashi maraya sallallahu alaihi wa sallam kun ga ina cike dan wata shida mahaifinsa ya mutu bayan an haife shi yana dan shekara shida mahaifiyarsa ta mutu kaga ina ɗan shekara takwas kakansa abdulmuttalib ya rasu to daga nan ne kuma ya koma hannun abu talib bai gushe ina hannunsa ba kusan tsawon shekara arba'in da biyu ina ɗoyiniya da shi an gane saboda manzala yana ɗan shekara hamsin abu talib ya mutu ya karɓi rainansa tun yana ɗan shekara takwas kakansa kakan manzo Allah su sallar mahaifin shi abu tsali da ya ga mutuwa ta zo masa dan ice ina gane idan banu hashim za su mutu yana ganewa ita to duk abin da zai sa in mutu alamun da ake gani a banu hashim a ga wani mutuwa zai yi sun bayyana gare shi mutuwa zai za ke galan nan uwanka ka kula da shi to tun daga nan ko ya karbe shi kuma ya ta niyya da shi har rai ya fita tsawon shekara arba'in da biyu an fahimta to kaga manzo Allah ya tashi maraya to kaga ko dan wannan kawai a so maraya to na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar ya zaburar da mutane akan ciyar da marayu hadisi kat annabi ya ce ana wa kafir da ke mai da ka hatai ni ni da mai ɗaukar nauyin maraya kamar haka muke da da shi a gidan aljanna ma'ana kusanci a ranar tashin alkiyama nan ina kusa da mutumin da yake mai daukar nauyin marayu a ranar tashin alkiyama a wata riwaya ce fil a gidan aljanna ne ma ba wai a kiyama ne kake kusa da manzo Allah kana daukar nauyin marayu a a gidan aljanna ma kana kusa da shi to sannan maraya jama'a inda ake mu'amala da shi ko wajen mu'amala din akwai lada annabi ya koya mana ya za ka mu'amala da yaro wanda yake maraya da yaro wanda yake ba maraya ba har wajen shafa kai idan za ka shafa kan yaro wanda mahaifinsa yana da sai ka shafa da gaban zuwa baya idan kuma maraya ne sai kuma maraya ne wanda a kowace a gani a wannan aka zo na ce maraya to sai ka shafo ta baya shi kuma zuwa an gane ku idan za ka malaman hai'a suka ce hikimar wani idan aka shafi kan mai uba wanda mahaifinsa yana da rai yaron da mahaifinsa yana da rai ta gaba zuwa baya ana gaya masa inda babansa ya mutu kai mataran babansa zai an fahimta idan maraya ne aka shafo ta gaba ta baya zuwa gaba ana ga masa karka zama wanda karka yi raki karka ɗebe kauna ba don ba ka da mahaifin shi ne ba za ka samu damar ci gaba ba Allah subhanahu wa ta'ala zai isa ka ci gaba an fahimta ku ta Allah ya ganar da ya ce wal mataki da kuma talakawa suwaye almasaki wa humul ladina la yajiduna ma yasihim fi kote mafi swati muskunahu su ne waɗanda ba su samun abin da zai wadatar da su a wajen abincinsu da tufafinsu da wurin zamansu fayi wa ƙauna ma su sadda bi hajjatun makullatan sai a ba su abin da za su toshe kafar buƙata da suke da ita da wata rariya wadda ta ƙule a cikin rayuwarsu وفي الصحيحين عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال a cikin bukhari da muslim daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda cewa manzo Allah su sallam ya ce laysa miskin bi hadha tawwab miskini ba shine wannan da yake yawo a cikin unguwa yana bara ba alladhi tarudduhu tamratu wa tamratan wanda in aka bashi dabino ɗaya dabino biyu sai ya tafi wal luqmatu wal luqmatan haka in yazo gida yake allazi wahina aka bashi lauma ɗaya lauma biyu sai ya tafi walakin al miskin alladhi la yajidu ginan yubnihi sai dai miskini in ji manzo Allah shine mutumin da bai samu wadatar da za ta wadatar da shi ba wala yusqanu lahu fa yutasaddaqu alayhi kuma ba a gane shi ba ballanta na ma ba shi sadaka zamu zo ya hasabuhum aljahilu agniya'a min al wanda bai san yanayin status nasu ba zai dauka mawadata ne nan ko su suka san suke suna ta kaban kebura a jika amma sun hakura an gane su to irin waɗannan su ake magana a nan su ne miskini sai ya za ka gane su sai su zo sun gaya maka a aika sanya rayuwa take a matsayin ka da mai hankali to ya ka ga mu'amalar su suke gudana da aka malamai suka yi sabani kamar yadda za mu zo Allah ya ba mu aran rayuwa a sura ta tara sura ta tauba aya ta 61 innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wane ne fakiri wane ne miskini wasu na ga fakiri ya fi miskini bukata shi sa ka gabatar da fakiri wasu na ganin a miskini ya fi fakiri bukata saboda ana so a tsora fakirin ne fita daga kangin talauci shi sa ka fara ambatansa za mu zo mu ji wannan insha Allah to amma dai miskin ga shi nan manzo Allah ya ga mana wane ne miskini miskini shine wanda ba za ma ka iya gane ina da bukata ba balanta na ka tafi shi yanzu kawai eh, wai in dai abin da ne yanzu inda za ka iya taimaka masa sai dai kawai ka kalli a yake gudanar da rayuwa shi ba zai tambaya ba saboda alhamdulillah yana da abin da zai wadatu da shi amma ina iya Yi ne guda da ya samu abin da zai sa bakin salati da zai haƙura ya ta shan ruwa ya haƙura to irin haka ainihin sai dai a lura sai a san menene abin da za a yi ya ce wa bin asali haka nan da ɗan tafarki wa huwa al-musafir al-mujtaz alladhi qad faraga nafaqatuhu shine matafi wanda yazo ya ketara ta garinku ko ta unguwarku wanda siyar abincinsa ya ƙare abin da yake ɗaukar nauyin kansa a wannan tafiya shine na faƙa ɗin ya ƙare fa yau ba ma yusiru ila baladi to a bashi abin da zai isar da shi zuwa gare shi. kada ku bashi abin da in yi gaba sai ya sake roƙa sai ya sake nema an gane ku wa kaza alladhi yuridu safaran fi ta'a haka nan mutumin da yake son yin tafiya saboda ainihin da'a ga Allah an yi sanarwa za a je wa'azi an yi sanarwa za a je da'awa an yi sanarwa wato a wuri da ake so a je a kai agajin gaggawa shi zai iya bayar da agajin amma kuma ba shi da kudin da zai kai kansa ba zai iya daukar nauyin kansa ba ko za a je jihadi to wannan in ya nema a bashi in ka bashi za ka samu lada da haka bil munasaba kaga akwai wani abu da ake yi idan mutum za shi wa'azi sai je yana neman a cikin sa sai a ce to tunda baka da hali dole ne sai ka ji ai ana faɗa ku a ya halatta ikiroka kai kuma ya halatta ka bashi ya halatta ka ɗauki sa ina cikin wabin da wannan abin da zai je yi ai da a ce ga Allah to za a ba fayu ba ma ya fili sai a bashi da abin da zai ishe shi fi zahabihi wa iyadihi wajen tafiyarsa da dawowarsa wa yadkhulu fi zalika zai dhayf haka nan bako ya shiga cikin wannan ya zo garin ku a matsayinsa na bako sai guzurinsa ya kare shi ma a bashi kama kala ali ibn abi talha an ibn abbas annahu qala kama yadda ali ibn abi talha ya faɗa daga abdullah ibn abbas yace ibn sabili huwa dhayf alladhi yanzilu bil muslimin Ɗan tafarki da ake fada shine baƙo da yake sauka ga musulmai ya zo garinku to sai bukata ta kama shi to ku biya masa wannan bukatar ku sai shi waka za kala mujahid wa sa'id ibn jubair wa abu ja'far al baqir wal hasan wa qatada wa dhahhak wa zuhri anas wa muqatil bin hayyan Waɗannan malaman gaba ɗaya. imam mujahid sai dan jumair abu ja'far al-baqir al-hasan al-basri qatada as-sadusi az-zahhar az-zuhri ar-rabi' bin anas muqatil dan hayyan tutaran nan zai haka suka fara abin da yake nufi ko ibnu sabil shi ibnu wa ibnu sabil da Allah ya yace shine bako da yazo gurin an fahimta to shin wannan ina nuna asr ne da aka ce bako da yazo ko a duk dan tafarki ya shiga shi. da haka ne muka ji a can baya sai suka ce matafi wanda tafiya ma zai shi ba bako ba ne amma zai tafi dan tafarki ne shi ma ba shi an fahimta to kuma wannan sahabban manzo Allah sun fassara wannan ayar da aikace da yawa za a zo a tafi wajen jihadi sai mutum ya ce ya dauki nauyin mutum kaza ya ba su abin da za su hawa ya ba su abin makamin da za su yaƙi ya ba su abincin da za su ci kuma ya zama halifansu a cikin iyalansu da aka ne ma annabi sallallahu ya ce, wanda ya ɗauki nauyin wanda ya ji wajen yaƙi, ko kuma in zama halifansa a wajen yaƙi a cikin iyalinsa bayan ya tafi yaƙi, za a bashi lada na wanda ya ji wajen yaƙi. an gane yace wasa'ilina da kuma masu roƙa wa humul ladina yata'arrazuna na talab suna waɗanda suke nuna bukata ba wanda ya mai da roƙo sana'a ba ba su ake magana ba an fahimta amma larura ta sa dole sai da ya roƙa fa yi ƙauna milar zakawati wa sadaka to sai a ba su daga zakoki a ba su daga sadakoki kama ƙalar imam ahmad kamar yadda imam ahmad bin hanbal ya faɗa قال حدثنا وكيع وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها قال عبد الرحمن حسين بن علي بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حديث فاطمة ار الحسين دان علي دان ابي طالب كما يندى كما يندى عبد الرحمن يفدا يتي من الله صلى الله عليه وسلم ياتي للسائل حق وان جاء على فرض wanda yake da bukatar da za ta sa yi tambaya ina da haƙƙi mai tambaya in roƙa ko da ko akan doki ne rawahu abu dawud wannan hadisin imam abu dawud ya rubuto shi bayan imam ahmad bin hanbal an gane da haka kar ku kalli a wanne yanayi yanzu saboda mun samu kama cikin wani yanayi na fitina yanzu mutum sai zo masallaci tashi ya sallama ko ya gaya liman ko ya gaya kwamitin masallaci ina halin tafiya guziri na ya kare da sai ka jone ta yi sun saba ƙarya suke yi ana fara ko ba faɗa yanzu idan a eh, ƙarya yi kana tabbacin musulmi shi magare an bayyana saboda haka a irin wannan in mutum izo yi layin complaint ita ga matsalarsa inda akwai abin da za a ba shi a ɗauka a wani wannan abin bai taɓa sa wani wanda yi wani mai da abin sana'a ya fita daga talauci yin na yau ba zai hana shi na gobe kuma jiya ma haka yi an fahimta kuma a sannu asirinsa zai tono an fahimta su da aka karku hana shi idan ba za ku ba shi ba to karku yi suru su gane shi ku zai kullum abinda za ka ringa yi shi ne wani da ya zo ce yana bukatar a taimake sai ka ce karya kake yi ka ce karya yake yi to kai da abin ya same ka wani wuri kai ma ka za haka ne kuma haka ne to kai ma ƙarya kake to kullun ka ringa reflecting abin a kanka in kai ne abin ya samu za ka yi ƙarya ko za ka so wani abin ya same ka to kuma kama roƙi Allah da ba kai ka je ka nemi ma ba wajen ka aka zo ana nema ko ko ne ko akwai da yake sa ya masa addu'a shi zai ringa zuwa yana nema ai ko ba haushe ce da a baka gara an fahimta ku da taimako ne Allah yi maka wajen ka za a zo nema ba kai za ka je nema ba to Allah ya taimake ka to da haka in kana da abin da za ka bayar karka yi ruwa karka hannu in ba za ka bayar ba ja bakin ka kai shiru shi ba zai sa hannunsa aljihunka ya ɗiba ba ko zai tare kai kwata ba in ya faɗa ga matsala ta hukunce mutum shi kenan in ba za ku taimake shi ba ku ja bakin ku kushe to wani kuma za ka gan shi ya zo fes da shi zai gaya muku tsakani da allah ni a garinmu mawadaci ne idan ma akwai wanda zai bani bashi ibani bashi ko kuma ibini garinmu mu je a bani bashi mu je in bashi idawo ni mawadaci ne a garinmu zai ya gaya musu haka ɗarfi zai hana ko wannan a yanzu da riga ake neman kuɗi akwai riga neman kuɗi ko akwai motar neman kuɗi akwai kazan neman kuɗi saboda mutane sun zama 'yan duniya da aka sai a biyar da su ta duniya Allah ya iya punishment jama'a in ka ci tsaya ka bi Allah sai ya bautar da kai jisulaka ta tunaninka to da haka mu kauce irin waɗannan abubuwa shi ne Allah subhanahu wa ce wasa'ilina wannan hadisi na manzo Allah sallallahu yace matafi menene lisa'il haqqun wa in jaa ala faras me roƙa din shi wanda ya tsaya din ya tambaya ina da haƙƙin ya tambaya ko da akan doki ya zo kar ku ce a to duk wadatar sa ƙarya yake kaza kaza kaza a in za ku bashi ku bashi ya tofin riƙawa haka nan wajen yanta wuyaye wa humul mukatabun allazina la yajiduna ma yu'addunahu fi kitabatihi ar-riqab sune waɗanda aka rubuta bayi da aka rubuta a fansa ko ku yange da aka rubuta musu fansa kuma ba su da kuɗin da za su biya kuma ba su da wanda zai biya musu sai zai ce jama'a an rubuta mun fansa kaza a taimake ni to ku taimaka maka ina ko wanda zai iya biya ma gaba ɗaya biya gaba ɗaya saboda hadisin barira Allah ya kara mata yadda ai dai masu ita suka rubuta mata fansa ko sai ta zo ta gaya na na isha ta ce ki taimaka mu an rubuta mun fansa ukiya tara duk shekara ukiya daya sai ta ce idan masu ke sun ga dama sun yarda in ba su ukiya tara yanzu amma wala in zai zama to zuwa gare ni da sai dai ta gaya musu suka ce buje ba sai dai ta bayar kuma wala ya zama nasu sai ta ki da manzo Allah sai ta gaya masa sai ce ba su kuma ki sharɗanta musu wala'in nasu innamal wala'u liman ataka ai shi wala'i na wanda ya karfa na eh, wanda ya yanta bawa ne ba na wanda ya karfa kudi ba saboda haka na Aisha ta kirga ukiya tara ta ba ta taje ta kai da sharaɗin wala'i nasu ne bayan ciniki ya fada a sallallahu alaihi wasallam sai sa aka kira mutane sai ya kan mumbari sai hudba a cikin hudbar da ya faɗa ya yi musu faɗa sannan yace ma balu aqwami yastarquna shurutan laysa fi kitabillah wala fi sunnati rasul me ya taɓa hankali da sanan wadansu mutane da suke sharɗanta sharaɗai wanda ba sa cikin littafin Allah ba sa cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man sharata sharra kowaye ya sharɗanta wani sharaɗi wanda laysa fi kitabillah baya cikin littafin Allah wala fi sunnati rasuli baya cikin sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam fa huwa batil wannan sharadin na banza ne wa in kana ya tu shar ko ya kai sharadin dai sai sai alwala'u liman ahada to ya ya dare bi bi bi sai shi wala'i ne wanda ya an fahimta to kaga yanzu wadannan mutane sun suka gane cewa alwala'u liman ahada saboda kai sun ka kuma riga iya ta sun an fahimta to da haka kai ma za ka yi yin wannan to karka ce to ai yanzu babu bayi ko amma ana rayuwa kamar ne kamar da sabauta za ka samu wani tare suka koyi kasuwa da ubangidansa amma har yanzu yaran ubangidansa ko? ubansu ya bautar da shi ya yi masa hidima kuma yanzu yaya sun zo min sun gaji dukiya suna sake bautar da shi ko ina ci gaba da yi musu hidima to kai tun da ya iya kasuwa ɗauko shi ba shi jari ya je shi mai ya tsaya ta kafa kuma ya rayu to kamar ka yanta wuya yi samu wani ɗauki yin sai zai karatu ya ilimi wanda zai zo ya taimaki mutane ko a addinance ko a duniyance amma abin da za ka yi ka sa masa ruhi inda aka taimaka masa yi shi ma ya tausaya mutane ko? ai eh, <laughs> wani da ya faru wanda yake ba ni labari eh, yar abokin shi yar abokin shi sai ta zo nan asibitin aminu kano ta gama medicine za ta yi attachment ko mene ne shi hausun shi sai ta zo za ta yi ita motar za ka sai mata da ya lissafa albashinsa ina jami'a sai ga tun da ya fara albashi har i shekara arba'in ina tabi ita tara albashin ba za ta yi motar da su subhanallah <laughs> to kage yanzu wannan idan ta je ta abin nan ta zara wuka ta zari ko ba ta zari ba ta zari, ta sharbi nama yadda ta ga dama to amma kai da ɗaukar doyin ka aka ko aka taimake ka ka je kai kai ma sai ka zara wuka an bayyanta to da haka akwai program da mutane suke ɗaukar nauyi ake yi ana liking ko kante ana liking ana samun wato shortage ko da in muka ce lakin ana rasa ake amma shortage shine ana samu amma ina ne karanci inda aka ɗauki nauyinku aka koya muku kyauta to kuma kun tashi ba da delivery services naku ku kyautata an fahimta don ba daidai kuke da wanda ya fitar da kuɗi a aljihunsa ko ya je duka yi noma ko ida ko ko ita za ya sabo ba ko taimakon ku aka yi to kuma ku taimaka ku ringa samun wannan abin nan an fahimta to da aka dukkan da ka ɗauki wani nauyin wani program to waɗanda za a abin nan a sa musu wani training wani abu wanda zai ringa nuna musu irin waɗannan abubuwa to shi ne nan gaba suna idan suka abin nan sai ka ga suna yin irin wani abu yanzu kun ga 'yan shi'a da yake mugaye ne kaga duk waɗanda da suke sa su 'ya'yan shuhada ko Duk da wani ya samu dama a kanka aka ce iyanka ta ta ke zai yanka saboda me abinda suke nuna musu sauran al'umma unguwa ba su ba wurin su ba sa son su in su suke da aka su suka ɗauki nayin suke gaban suke gaban suke gaban da sun dasa gaba mummuna tsakaninsu da mutane to kuma sannan za ka ga su a tsakaninsu shi irin waɗannan ɗin za ka ji duk abin da mutum ya zama to yana kuma iya zuwa iwa gidan hidima don shi ma'anin ita shi an fahimta to ka ga irin abin nan irin waɗannan gidajen na nasarawa menene eh, gidan yara na nasarawa kaga waɗanda suke rayuwa a gidan suke girma su zama waɗansu abubuwa manta suke da gidan da haka gidan kowai sai ke nema yanzu an fahimta in ba gwamnati ta saka wani ba ciki ba to da wahala ka samu wanda zai saka wani ba alhali a kowaɗanda a gidan suka tashi mazansu da mata daga nan suka fita ba su san gidan uwa ko gidan uba ba sai nan amma ba wanda yake wawayen gida mene yake faruwa ba a ba su tarbiyya ba ba su raino ba ba su training ba a sa musu san gurin a sadar ka tafi wancan tarahon na goron dutse akwai waɗanda sun yara ne aka kai su kangararru sun zama mutanen kirki sun zama wasu abubuwa amma saboda ba a sa musu eh, abin nan na wurin ba kishin wurin ba da suka warke suka tafi sun yi gaba kenan ba su da kowa da za ka wurin in ba gwamnati ya masa wani abu sai kungiyoyi ɗaiɗaiku da suke zuwa suna ba da gudun abinda ake cewa ko gidanka ne ɗa a gidanka ba ka nuna masa muhimmancin gidan ba ina ji yana ganin zai fushe rushe shi zai gina gidansa ne kuma shi ma inda kaza ta kan yi kwannan haka kwannan ya kan yi kaza shi ma gidansa shi ma ba zai ba zai sa kishi a gidan 'yan gidansa ringa jin kishin gidan da aka yi da ya bar gidansa ya rushe shi ma gidansa za a bashi ya rushe da da aka jama sai mun koyi gina al'umma da gina tunani kada mu ringa barin abubuwa suna tafiya haka to kamar haka yanzu a lokacin da ka zo ka samu irin waɗannan mutane sai ka ɗauki nauyin ka taimaka musu to farko ka yi wa firni kaji don duk wanda ba shi da sana'a ko ba shi da jari ko yana da sana'a ka ba shi jari kayan tashi ko baka yanta tashi ba kayan tashi ba shi da sana'a balle jari sai ka koya masa sana'a ka bashi jari kayan tashi ko baka yanta shi kayan tashi dan ba zai je yana maula ba ba zai je yana sa rai a abin wani ba ba zai je ya wani ba ba zai je ya hayinci ba ba zai duk waɗannan abubuwan ba zai yi an gane وسيأتي الكلام على كثير من هذه الأصناف في آية الصدقات من براءة بس إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى zance mai yawa zai zo a kan waɗannan simfofi na mutane a cikin ayar da zai magana akan kan asfadaka sadakoki a suratul bara wa gar qala ibn abi hatim haddathana abi qala haddathana ibn abd alhamid qala haddathana sharif an abi hamza an sha'bi qala haddathatni fatimah bint qais annaha sa'alat rasulullah sallallahu alaihi wasallam afi almal haqqun fi zakah fatimah irqais allah ya ƙara mata yadda ta ce ta tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shin bayan zakka akwai wani haƙƙi na wajibi a cikin dukiya qalat fatima bintu Kai, Allah ya kara mata yadda ta ce fatala alayya sai maza Allah ya karanta mun wannan aya wa atal mala ala hubbihi zawil qurba واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين wa الرقاب an gane wannan hadisi yana cikin bukhari hadisi ne lamba 33 yana cikin shi muslim hadisi ne lamba 59 hadisin abi hurairah warawa ibn mardawai ibn mardawai ya rawaito shi min hadisi adam bin abi iya daga hadisin adam bin abi iya wa yahya bin abd al da ya dan abi abd al-hamid kilahuma an sharik duktubin sun rawaito shi daga sharik عن أبي حمزة دق أبي حمزة عن الشعبي دق شعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها دق فاطمة إرقيس الله يقارى متى يده kala ta ce kala rasulullahi sallallahu fil mali haqqul tuwar a cikin dukiya akwai wani haƙi bayan kun ثم تلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى قوله وفي الرقاع لأنه كان سوانا الآية فكيف تهدي ya دابيا في الكون هو sai ya ce ta tambaye shi akwai wani haƙƙi bayan zakka a cikin dukiya sai ce ba nan kuma ya ce akwai haƙƙi a cikin dukiya bayan zakka sun yi karo kenan ku kuma mai bayan hadisin duk mutum ɗaya ne makarar mutum ɗaya ne to yanzu ya za mu iya haɗa waɗannan hadisai kaga idan ka bi ta ga tare. ko wanda suka yi karatu a kan hanya iman eh, karatun da ba a gaban mana aka ɗauke shi kaga sai ce da kai da hadisan sai yi watsi da da wannan ya ce eh wannan ya ce a ita irin su masu suka ba a gabotare kawai an gane ku sayan ba ga kotari ba wa zai ce shi ya yadda ya yi bayanin ƙurani amma bai da na bai bayanin ƙurani wanda shantaki ne wani ya wani kai kana zaune kada yi mutane bayani amma annabi da ya zo kawai karanta ya yi bai ce komai ba kuma sannan an samu wasu ga kotare sun yarda saboda tsabar shargal ne Allah ya kauka an gane to irin waɗannan hadisan jama'a kallon su ake ta fuskar da ya kamata a kalli shi can da ita shi da take ta tambaye shi shin a cikin dukiya akwai wani haƙƙi wanda ba zakka ba ita babu wani haƙƙi wanda ba zakka ba a cikin dukiya da wannan da ya ce akwai haƙƙi a cikin dukiya bayan zakka ma'ana wato haƙƙi da za a ce in ba ka yi shi ba ka bar musulunci a dukiyarka to shi ne haƙƙin mai zaka saboda zaka ɗaya ce daga cikin pillars of islam rukunan musulunci da wanda ya hana ta ita bai da ita ba jininsa ya halatta ya halatta a yaƙe shi ya halatta a ribace shi ya halatta a maida shi bawa ya halatta a ribace dukiyarsa a ribace iyalansa an fahimta duk abin da ya halatta a yi wa arni shi ma ya halatta a yi shi an fahimta to kaga laisa fil haqqi fi mali haqqun siwa zakka to nan kuma da aka ce eh akwai bayan zakka akwai haƙoƙi da yawa haƙƙin yaya akan ciyar da yaya akan waye akan iyaye ciyar da mata matanka haƙi ciyar da su akan wa'iki a kan mazajensu ko iyayenka idan sun girma sun yi raunin da ba za su iya ciyar da kansu ba ciyar da su akan wa yake ke kenan akwai haƙi a dukiya bayan ne bayan zaka ta wannan bangaren annafaqat yanzu a jisai sun haɗu kumsa za a yi aiki da su gaba ɗaya kuma za a yi wanne za a yar wanne za a ɗauka ko su biyu za a zubar gaba ɗaya وذاك إنما العلم بالتعلم دخويني أتيجيها إن بك كويابا فذاك إياه أقالي وقوله وقد أخرجه ابن ماجه والترمذي وأن حديث ابن ماجه الترمذي ترويتوشي وضعف أبا حمزة ميمونا للعور إمام الترمذي ya raunana aba hamza sunansa maimun al'awar ƙala yake wa ƙarrawahu bayanun wa ismail bin salim an sha'abi waɗannan malaman bayan da ismail ɗan salim sun rufe wannan hadisi daga imam ash-sha'abi an gane to wannan ruwayar ta shi bayan da ismail ɗan salim daga imam ash-sha'abi ita ce tafi inganci don waccan akwai abin nan isnadin shi abu hamza din nan ina da rauni an gane to da haka ainihin wato wannan ruwaya din ta biyu ko wannan sanadin na biyu ya fi wancan na farko din karfi an gane wa qawluhu fadar Allah da a aqama salata wa ata zakka kuma ya tsaya da sallah ibada zakka ai wa atamma af'al salati fi awqatiha bi ruku'iha wa sujudiha wa ma'ninatiha wa khushu'iha 'ala al-wajhi ash-shar'i al-mardi da aka ce tsaye da sallah ba ya zo kawai ya dungure ta ba a wato in cika ayyukan sallah ta hanyar su a kan lokaci da cika ruku'u da cika sujada da samun cikakken nutsuwa da samun cikakken kushu'i, tsoron Allah ta fuskar da shari'a ta yadda kuma ta yadda ne an gane a takamus kaga wani mutum ya zo ya wani janko ne haka ba shi yake nuna kana da kufi a sallah an gane ku abin da ake cewa kufi a sallah jama'a ko waɗannan abin da ake nema kawai da an ganka a ga kawai kamar annabi yana sallah shi ake tani al fi sallah kuma shine iqamatu sallah to ka tsaye da sallah ke amma mutum ya zo ya tsaya ya barar da kafafu kamar yan mata suna yanta aya ko na abu da suke yanta ko ka gani haka da kafa ko an yi haka an bankare kafa ba sa yi to ba masu irin wannan tsayuwar a tsawa sallah to ka ba wannan da yadda gurin ke yi ko mutum yana sallah yana goyi iwaigitan iwaigitan yadda gurin ko mutum yana yana sa iso sa ce iso ka ko kuma ka gaya wata tsayuwa haka irin irin tsayuwar 'yan siyasa da ake ta yi tsayuwar gwamin jaki a kan an bayyanta to duk waɗannan suna yi dubbar ne kawai a sallah an wata rana ya ɗan masu ya ga wani mutum yana sallah sai ga bai iya sallah bayan ya koya masa sai ce kai tun yaushe ban Allah kake wannan sallah yace wallahi shekara ashirin na wannan sallah yace ina rantsuwa da Allah shekara ashirin ko sujada ɗaya ba kai ka Allah al-fudayl bin ya ga wani mutum shi ma ina sallah bai iya sallah ba kuma ya shekara 60 a duniya bayan ya koya masa ya tambaye shi ya ce kai to ban Allah kai shekara kama a duniya ta shekara ta su ce ya shekara zucin kana tafiya wajen Allah ka kusa kaiwa sai mutumin ya fashe da kuka ko zai nake ka gane me nake nake ce mana na gane kana so ka ce ni bawan Allah ne kuma zan mutu zan koma zuwa ga Allah ya ce to bawan Allah wanda ya san shi bawan Allah ne kuma zai mutu zai koma zuwa ga Allah ya san bayan ya mutu za a kashe shi kuma in an tashe shi ya san za a yi masa tambaya kuma ya san bayan tambayan nan za a yi hisabi kuma bayan hisabin nan aljanna ce ko wuta mutum ya da ruɗe ya ce yanzu fa bai ina matsala ina ina mafita ya ce ka ji tsoron Allah cikin abin da ya rage kuma ka nemi gafara cikin abin da ya gabata da haka lokacin da ka ji wani abu da kake ba daidai ba to sai ka ƙudiri niyyar tuba zuwa ga Allah kuma ka ɗauki niyyar gyara daga Allah kun ga da yau mun je maka mun je wani masallaci da ake cewa da shi masjidul qibla yi ko da ba a nan da aka yi cewa masjidul qibla yi ba ana aka qibla yi ba an fahimta masallacin uba a nan ne aka yi ta yi wani ya ce to sun haka ne mutanen saudiya ne yasa suka bai shara kai gini in eh, saboda rushe su kai a can abin nan sai ta hanyar gini ina tuna tun so da asirin mun je aikin hajji da wani mutumin sokoto ba sokoto ne wannan shekarar shekarar su sun rabarsa da mata ya koma tsoho ne lokacin an jawo famfo eh, eh, rijiyar zamzam an jawo ta an saka famfo a jikin bango a cikin masallacin harami daga cikin filin ka'aba mm. bayan mun gama dawafin sai ce za aka ce za a je shan rijiyar za a je shan zanza sai ka ce ai ba sai an je ba ma da abin nan in kuma an tashi shiga lokacin ana shiga ta ciki za a shiga za ka je ka tara amma shi ma ba za ka ga rijiyar ba sai dai famfuna ne ga sanan an jawo an yi wa yaro kawai na bude baki ce wannan hirki ne wa saboda wancan lokacin da ya je zuwa ake akan fashin ruwan siyasa a wannan lokacin kuma da muka je din shi ma za ka iya ne ƙasa gani biyar ga ruwan nan amma ba za ka baka da asali da za ka ɗiba amma ga sanin za ka zaune sai dai ga na an fito da shi amma lokacin sauka ake yi cikin gudun sai yanzu kuma duk abin ka ba ba za ka ganta an ga an rufe ko eh. an fahimta in ana so a kai ka sai dai a kai ka ziyara ta musamman nan dai ziyara ta musamman ana zuwa a bude a shiga su kai jirori malu sha dai a ciki yanzu famfo ne kawai ko rijiya ce ta zanzan aka bayar da ita abin da yake wannan kahirci dewa yake sai me kake ta da yaji ka rushe aka ta ba masallacin yau da kai an fahimta akwai wani mutum mutumin nan kano ne amma ya zai can saudiya a zuwa da muka je a wata ruwansa da muka tafi tare da ita mun je madina sai ce za a tafi ziyara saboda masaji da aka abin da sai na ce ba ba wannan magana duka kyale ba wani abin da sai ce a to kai ma wannan kafircin na mutane ya shige firke a saudiyar rike a zaune da gidansa da komai babban mutum amma ina jin cewa wannan abin a ce a'a ba daidai bane ma firki me yasa saboda sun tashi a haka aka tarbe su to da ka idan baka san psychology din ba sai ka ga me yasa aka bar kaza an gane ku Usman dan Affan Allah ya kara masa yarda da ya je Makka sai yake cika sallah sai sa Abdullahi dan wasu suka balance shi annabi in zo maka Raka biyu yake kai don me da ka yi kai a hudu Abubakar da raka a biyu yake kai don me za ka yi hudu Usman da ya zo, Umar da ya zo, biyu yake kai don me za ka yi hudu kuma ba a baka shugabancin nan ba sai da kake aka ce da kai ala sunnati rasulillah wa ala sunnati shehai an baka shugabancin ka bi sunnar annabi kuma za ka bi sunnar Abubakar da Umar yanzu ka zo ka saba musu a sallah sai ce ba haka bane yace ina gudun ƙauyawa da suke zuwa daga wurare daban-daban su zo su ɗauka sallah ka a in suka koma su ce da sallah ce su ala su ita raka a ce ana na ana kai musu ka ga maslaha akwai fito ko babu to da haka jama'a duk mutumin da baya lura da mahalli baya lura da subject ne shi mutanen da yake mu'amala yake magana yake fuskanta yana da wurara an fahimta da aka dole sai ka kula wanda lokaci kake magana a ina kake magana kuma da suwa kake magana ba waɗannan da suke gabanka kawai su kake magana da su a akwai waɗanda ba sa gabanka wani zuwa kawai zai yi wuce zai ji ka to ya ɗauka zai ce kuma kai ne an fahimta to da haka sai ka zama tunaninka sai ya zama very vast sai ka buɗa shi da yawa ka hangi kaza ka hangi kaza ka kalli kaza ka kalli kaza kuma fahimta jama'a to da haka dai waɗannan eh, abin nan cewa waƙa masala sai mun tsaya mun nufi sosai kuma an zabe ce a salatu imadu din sallah din ita ce cike na addini A kanta ne addini yake tsayuwa an gane na da khushu samu samu khushu'iha wato ka samu nutsuwa tsoron Allah da an ganka an san sallah kake an gane to sannan nan ku kalli wata ibara da ibnu kasir ya kawo ita alal wajhi shar'i al-mardihi wanda a fuskar da shari'a ta shar'anta kuma ta yadda menene ma'anar an shar'anta kuma an yarda don akwai abin daga ga shari'a da sai shar'anta shi ka yi ta ka yi shi to in ba ka yi a haka ba sai ta ba yi yarda an fahimta kuma wannan kowace ibada ta ce ba an fahimta kowace ibada ta ce da haka idan ka zo kai ibada ko da an shar'anta wannan ibadar amma ba ka yi ta inda shari'a ta yadda da ita ba karka ɗauka kana da lada wa Allah ba ka yi shi na daga ciki duk wata ibada da manzan Allah ita ga yadda za a yi ta a aikata ko a rubuta ko a magance sai kai kishe ta baka da lada a gurin na fata mun fahimta da haka yi wa kanka kiyamun laili karka je lahira a yi maka wa badalon min Allah ma nabi ya wa badalon sayyi'atu ma'ani wa haka bihim ma kanu bi kana zakan ka je lahira abin da kake tunani ma sai ciko ma sai ya biyo bushiya kamar Allah ba zai iya biyan ka ladan aikin ka ba sai ka je ka tara ashe ma baka da komai an fahimta akwai mutanen da suke ta wai wai Allah ba zai iya biyan su aikin su ba Allah wai Allah wai ba zai iya biyan su ladan aikin su saboda wai ba shi da abin da zai bayar sai aljanna yanzu Allah ba shi da abin da zai bayar sai aljanna kai ba ka karanta ba cewa 'yan aljanna in muka shiga aljanna insha Allah wani suka shiga yawa 'yan aljanna in muka shiga insha Allah za in Allah iya dada mu iba mu yarda yarda ta sa tafi aljanna da ni to sai ka ce ba shi da abin da zai ba shi aljanna saboda kana ba gidaje da kai kai wata ibada wanda wani shi bai ba kuma aljanna da shi ma aka ba shi to da haka kai kana bin bashi bin yi bi bashi yanzu ko babu mutum ya ce mutum ya ce yana bin babansa bashi na sana ubangiji Allah ya kawai to da haka jama'a an zo an gurbata mutane a jini sai sun yi takatsantsa ana sakar maganganu a cikin ciyayi macizai ne Allah ya kawai wa qawluhu fadar Allah da yake wa atal mala aw atal zakka kuma ya bada zakka yuhtamalu an yakuna al murad bihi zakatan nafs za iya dauka ana nufin tsarkake zuciya an gane ku wato mutum ya tsarkake zuciyarsa wa yuhla wa tasmisaha min al akhlaq ad daniya ya tace ta daga halaye marasa kyau arbila kaskantattu wannan da zai kai mafa dole mu kwana a an lokacin namu ya riga ya kare kai mu mako eh, eh ya to wannan lokacin da wannan karatun ya zo insha Allah lokaci ku ana nan amma dai ko komai nisan jifa kuma komai mene ne karshen tuka-tuka Allah zai sa mutuka da imani wa sallallahu wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan